ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun nishaɗantuwa faɗakarwa da ilmantarwa. Bismillahirrahmanirrahim Rahmanir Rahim Saran ɓoyi kashi na arba'in da biyu. Meƙewa ya bi bayan uwaliya da ta fita, ya marzaki ɗin ƙofar sannan ya dawo yana zame baƙar jaket ɗin jikinsa mai ƙyalli kamar leda da ya ɗora a kan ƙananan kayan jikinsa. inda ya tashi ya sake koma ya zauna sake rankofowa ya kan nu'aima mai dan juya ta kaɗan ya fara jan zip ɗin riga ta ƙasa sai da ya dire zip ɗin har ƙasa sannan ya maida ta ya kwantar hannun riga ya kama ya cire ɗayan ma haka sannan ya cire riga gaba ɗaya ya ajiye gefe idanu ai ta rintse da ƙarfi jin zai zame mata siket ɗin ma ba ta da ƙarfin iya koda magana balle ta ce za ta hana shi abin da ta je yana ƙoƙarin aikata mata. Yana ji tana gani ya bata daga ita sai bra da pant. ji take ina ma ƙasa ta tsage kawai ta zirma ciki sai dai ta san hakan ba mai yiwuwa ba ne tana sauraron ya idasa abin da ya fara sai ta ji bai yin ba sai ma towel ɗin da ya ji da ruwan ɗumin na ya fara goge mata jiki da shi ba tare da ya cire sauran suturar jikinta ba ta ji daɗin hakan har cikin ranta sai kuma ya ƙara girma a zuciyarta ta tabbata shi ɗin ba mutumin banza ba ne dai idan wani ne duk da ba ta da lafiyar nan hakan wata dama ce a gare shi amma shi tana kallonsa ta ƙasan ido aikin gabansa kawai yake yi ko kallon ƙurilla bai tsaya mata ba ajiya zuciya ta saki a hankali lokacin da ya ɗago ta ya saka a jikinsa bayan ta ya goge tsab sannan ya ɓalle bura ɗinta ba tare da ya ɗago ta bai zare ya ajiye a haka ya goge mata ƙirjinta tana a kife sannan ya ɗago ta zai kwantar sai ta ƙara narke masa alama ba ta son ɗagowar yohana ya fahimci inda ta dosa don haka ya ɗan murmusa kaɗan cike da ƙarfin hali ya ce amsori, ba zan kalla ba na miki alkawari Duda tana jin su, amma sai ta ki yarda ya dago ta. Dole ya barta a yanda take so. Ya jawo bargo aka yi lulluɓa mata, sannan ta yarda ya kwantar da ita. Ta cikin bargon ya zare mata sauran kayan ya goge wajajen. Ya tattare kayan da kansa ya maida toilet. A washin mashin ya sa ya wanke su. Ya shanya mata bra da pants ɗin. Kayan kuma ya bar su a bucket. Idan uwaliya ta shigo sai ta je waje ta shanyo su. Sake dawowa ɗakin ya ɗaukan mata kaya. Riga ce mara nauyi da kayan ciki wanda ba za su sata takura ba. bai damu da yadda ta sake buɗe idanunta ba ya bi ta a yadda take so yana saka mata kayan sannan ya yayi bargon daga jikinta yana sauke numfashi a hankali gyara mata abin da bai yi ba ya ɗauke ta cak zuwa bayi yana faɗin mu je ki fitsari na san kina ji ko kai ta ɗan girgiza alamar a'a bai saurare ta ba ya kai ta da taimakonsa ta yi fitsarin da brush yana dawo da ita uwaliya na ƙwanƙwasa ƙofa buɗe mata ya yi ta shigo ta ajiye kunun gyaɗan da ta damo da soyayyen ƙwai dan a ɗan zaman da ta yi da aima ta fahimci tana son soyayyen kwai zama ya da kansa ya bata cikin lallashi kamar ba shi ba da farko ta ƙi ta sha amma lallaɓatan da yake yi ne ya saka ta daurewa ta sha dan a yanda take jin muryarsa dutse ta ji babu daɗi idanun nata ta buɗe a hankali tana kallonsa yanda yake ta yawan kai hannunsa yana murza goshinsa ne saka ta tunanin shi ma kamar bai da lafiya gajijiyar kansa duk ta tashi ruɗu-ruɗu a bazata ya ji hannunta akan goshinsa saurin ɗago da idanunsa yana kallanta daɗi ya ji a ransa ganin ta ƙara buɗe ta har ya fi na ɗazu ya ɗora hannunsa shi ma akan nata da ta ɗora akan goshinsa kina buƙatar wani abin ne ya yi magana a hankali yana kwantar da kanta a jikinsa kai ta girgiza sai kuma ta sake ɗagowa tana kallon shi ƙasa-ƙasa sosai da alama ba ta son buɗe idanun nata saboda ciwon da ke addabar kanta cikin magana ƙasa-ƙasa sosai da shi kaɗai ke iya jinta ta ce kai ma kanka yana ciwo ko a bazata murmushi ya subuce masa ya sumbaci goshinta tare da sake mai da kanta ya kwantar a kirjinsa yana shafa damtsa hannunta a hankali ba tare da ya bata amsa da ta tambaya ba ƙara lafiya ta bata sake magana ba ita ma sai ma bacci da ya sake ɗaukar ta a haka saboda allura bata gama sakinta yadda ya kamata ba idanu ya tsira mata kusan na mintuna goma a zahiri kallonta yake a baɗini kuwa ya tafi duniyar tunani mai zurfi ganin ta koma barci ne saka shi sauki a jiya zuciya da sake maida ta ya kwantar ya lullube ta fita idan dan yana son shirya abin da ya dace ya kuma yi sallama da jama'ar gidan dama ya kira papa tun ɗazu sun yi magana papan nema ya ce mashi zai same shi a can australia din shi ma ran da za a yi mata aikin da abin da ya dace yohana ya kimtsa akan sa ya tattara ya yi sallama da kowa na gidan momi dai na ta bakin rai dan ta ce za ta bi su ya ce a'a ta bari idan papa ya dawo sai su zo tare bayan la'asar 'yan gidan Sa'aba suka iso har da wuya. adawiya dukiyayyar da adawiya ke ma'aima yau sai da ta yi hawayen tausayinta kamar yadda su ma sisira ke yi karfe biyar daidai ambulance ɗin da za ta ɗauki aima ta shigo gidan tare da datta shukura yuwani ya ƙara duba komai na sashen nasu ya tabbatar ya kashe duk wani kayan wuta an kuma fidda duk abincin da zai iya lalacewa da kansa ya kulle ko ina ya saka kis ɗin a jakarsa duk 'yan gidan sun fito compound babu dai wanda ke nuna jin daɗinsa da halin da Nu'aima ke ciki a zahiri sai dai a zuciya Allah kaɗai ya san karatun kurma duk wanda za su musu rakiya airport sun shiga mota har da uwaliya da za ta koma zama a gidan Abba sai Nu'aiman sun dawo haka motocin suka fita a jere waɗanda aka bari na binsu da ada Allah ya sa a dace tafiyar mintuna kaɗan ce ta kai su airport kasancewar jirgin nasu na gab da tashi aka shiga da Nu'aima cikin jirgi kafin su ma su Yohan da sauran fasinja suka shiga. Sa'abba na da addu'a kafin su ma su taho. Ba su bar airport din ba sai da jirgin ya daga a sararin samaniya, karfe biyar da rabi daidai. Sun sauka a Dubai, daga can suka shiga jirgin da zai kai su Australia. Tun jiya Nu'aima ke ta zuwa Umu a rai. Ta kira waya ta kusan su uku kuma a kashe. Gudun kar ta saka abin a rai mata tasiri ne ta bar shi akan Nu'aiman ba ta da caji ne, ko kuma ta kashe waya ta ta wajen shiriri tatta. Haka ta ta juriya har washe gari da babu malam ya dawo daga tafiya. Shi ne ya lura da yanayinta. Cike da kula ya shiga tambayar ta ko lafiya? Duk yanda ta so dannewa kar ta ce komai sai ta kasa. Muryarta a sanye ta ce haka kawai take ta zuwa mu a zuciya tun jiya. Na kira ta kuma wayar tata a kashe. Na nemi uwaliya mun gaisa. Na ce ta bata sai ta ce min wai bacci take. Da na sake kira kuma ita ma sai na ji wayar tata a kashe. Sai nake ji a raina kamar ba lafiya ba. Ɗan jin babu malam yana kallanta Dan Abba ya kira shi bayan sallar magariba ya masa bayanin cewar jikin Nu'aima ya motsa sosai. Har ma sun wuce Australia yau da yamma. Murmushin karfin hali yayi dan san kwantar mata da hankali. Ya ce babu komai insha Allah sai alkhairi. Ki mata addu'a kawai. Na san za ta kira ki idan ta kunna wayar. Ni ma tun jiya da safe bamu sake waya da ita ba. Kar ki damu Jannat. Allah na tare da Zainab a duk inda take. Yanda ya ambaci ainihin sunan Nu'aima ya saka ta sake jin wani iri. amma sai ta danne don kar ta sake ɗaga masa hankali shi ma daga haka suka bar magana sai dai daren rana daga farkonsa har ƙarshe a kan sallaya um da baban malam suka kwana suna miƙa a ubangiji kukansa a kan lafiyar yarinyarsu do da ita dai um bata san ainihin abin da ke faruwa ba jirginsu ya sauka lafiya a babban birnin ƙasar australia vienna international airport a nan ma dai ambulance ta zo ta ɗauki nu'aima yohan da richard da solomon kuma suka shiga taxi tafiyar mintuna kalilan ce ta kai su katafaren babban asibitin viana da ya haɗa har ya gaji babu ta yadda za a ka ɗauka asibiti ne na gwamnati in ba an faɗa maka ba sannan abin zai matuƙar burge ka yadda suka samu tarba ko haka yana da nasaba ne da sanin yohan ɗin oho ɗaki na musamman inda san babu hayaniya aka kai nu'aima da alama ma an tanade shi ne domin irin masu matsalarta wajen ko da takalmi mai ƙara ba a shiga kai koki ƙaramin alhaki ba a buƙata duk wani abin da ke sashen na amfani za ka samu na roba ne saboda tsabar sanin makamar aiki gaba ɗaya emma bata san inda kanta yake ba Don tun daga naija aka yi mata allurar da saka ta doguwar suma saboda ba a buƙatar duk wani motsa-motsa a kusa da ita sai da yohana ya tabbatar an ɗora ta akan matakin farko sannan suka bar asibitin hotel ɗin da yohana yake sauka idan ya shigo ƙasar suka nufa a can suka kama masauki a kallo ɗaya za ka fahimci shi ma yana buƙatar kulawar da haka rice matsa masa akan yayi wanka ya ɗan kwanta ko ba zai yi bacci ba zai huta bai musa bai bi shawararsa shi kuma rich ya fita zuwa nasa ɗakin bayan ya fito wanka goran ruwa addu'o'in da abba ya bashi ya fiddo ya yi bismillah ya sha tare da shafe fuskarsa zuwa kansa sannan ya kwanta yana ambaton sunayen Allah da tuni ya gama haddace su a kansa tun yana yi leɓensa na motsa har ya koma yi a zuciya cikin amincin ubangiji gagar misali sai ga nan nauyin bacci ya awon gaba da shi cikin ɗan ƙanƙanin lokaci sai dai ya yi shi ne cike da mafarkin nu'aima hakan ya sa bai wuce awanni uku ba ya farka alhamdulillah ya koji sassauci ba kamar ɗazu ba ganin ma lokacin sallah ya sai kawai yayi alwala ya zo ya kabbara sallah ko raka a farko bai kulla ba Richard ya shigo cikin ɗakin domin ya duba shi a wani irin mugun shock ya ce Jesus Yohan sallah ka koma yi bai samu amsa daga Yohan din ba dan shi gaba ɗaya ma hankalinsa baya nan kusa ya nutsu sosai wajen bautar Allah rudani iya rudani Rich ya shiga don a take gumi ya jiƙe shi sharkaf yana ta kai kawo da surutai kamar wani zarare shi dai yohan bai katse sallarsa ba sai da ya idar a tsanake addu'o'in fatan samun lafiya ga matarsa sannan ya dubi richard da ya kasa zaune ya kasa tsaye a dakile ya ce lafiyarka kuwa kai zan tambaya kana lafiya kuwa yohan sallah fa naga kana yi idanu kawai yohan ya tsara ma rich wanda ke magana da yare kamar zai haɗiye harshensa ganin kallon da yake masa ne sake harzuka rich ɗin ya haye ya koma yohan da iya masifarsa yanzu wanda ɗan yarinya har ta kai ta canza ka bar addinin ka na gaskiya ka koma nata john what is wrong with you are you mad are you saurin katse shi yohan ɗin ya ta hanyar ɗaga masa hannu please richard ni ƙaramin yaro ne da zaka zauna kana ta min ihu a kai kar ka manta shekara ta ɗaiɗai har talatin da biyu ka san ko ina da right da zan zaɓa ma kaina abin da na san ya dace da ni ko yes kana da zaɓi kuma shekarunka sun kai amma tabbas alamu sun nuna baka cikin hankalinka shin kyawunta ne ya ruɗe ka ko kuwa kuɗin da mahaifinta ya mallaka sunan da ya ko kuwa asiri suka yi maka a karan farko yohana ya wani malalacin murmushi sai kuma ya tsuke fuska tare da jan tsaki yana bin rich da wani irin shegen kallon ɓacin rai da fusata richard mu bar wannan magana dan ni ta shafa ni ma ta shafe ni yohan dan ka wuce abokina kai dan uwana ne na jini da zan iya baka kariya a kowane irin yanayi kuma a kowane irin hali tun da ka san haka ne sai ka bani lokaci don ka fahimce ni baki richard ya buɗe zai ƙara yin magana yohana ya azama ɗaga masa hannu please richard kana ƙara min ciwon kai ka bani lokaci za mu magana zama kawai richard ya yi ba tare da ya sake magana ba Dan ya san yohan ɗin ya kai makura kenan idan ya ci gaba da jan magana komai zai iya faruwa a tsakaninsu a ganinsa kuma yanzu ba lokacin samun matsala ba ne kamata ya taimaka wa yohan ɗin ya dawo cikin hankalinsa Dan ya fahimci an gusar masa da hankali ne kawai ta hanya asiri shiru ɗakin ya ɗauka har zuwa wasu mintuna kusan ashirin kafin yohan ɗin ya fara miƙe ya ɗauki jaki da ɗora a saman ƙananan kayansa shi ma rice da miƙe bi bayansa suka fice daga hotel ɗin a waje suka tari taxi don koma asibitin washe gari a yau da ta kama ranar da za a yi manu'aima aiki su babu malam suka so tohowa shi da abban abdallah sai dai a bisa dalilin wani ɗan tsaiko hakan ya gagara tafiya ta ma sai ta tabbata sai zuwa jibi idan allah ya kai mu hakan bai sa sun zauna sun yi zaman jugum-jugum ba sai suka yi zaman yin addu'o'i da samun nasara a kan aikin da yadda Yohan ke ta maimaita a taya su da addu'a yana ƙara saka tsoro a zukatansu shi kansa sun fahimci a tsoracen yake saboda bai ɓoye musu yanda aikin da za a mata yake da haɗari ba tun farko sai dai idan Allah ya amince sai ka ga kamar ma bata taɓa shiga makamancin matsalar ba hajar abincin sadaka ta sa aka yi aka kuma sayi abubuwan wasan yara da makamantansu aka raba ma yaran gidan marayunsu don su yi farin ciki su ma ko daraja hakan Allah ya saka musu hannu a lamarinsu su ma. Ƙasar Austria A nan kuwa Yohan cike yake da fargaba. Sai dai yana ta ƙoƙarin dannewa ne saboda ƙwarin gwiwar da Dr. Liam ke bashi kan aikin. Dan shi da Richard sai a hankali. Ya ɗauki fushi da shi babu gaira babu sabar. Shi kuma sai hakan ya masa zafi, ya tattara shi watsar. Ko game da harka asibitin ya daina tuntuɓarsa da komai. Idan abu yake bukata sai dai ya sa Solomon kawai ya yi masa. kai a yau ma gaba ɗaya bai sa Richard ɗin a idanunsa ba har a yanzu da suke shirin shiga ɗakin da za a yi manu'aima aikin baya bukata haɗa ma kansa damuwa da yawa shi yasa ya ɗauki lamarin Rich ɗin ya ajiye shi a gefe dan shi dai abin da ya sani ba zai taɓa koma abin da Richard ɗin ke buƙata ba dan Allah ya nuna masa kyakkyawar hanya yanzu mai cike da ɗumbin haske Ai ko papa da yake matsayin mahaifinsa bai isa ya sa shi koma kafuri ba balle Richard duk da ko yana son shi a cikin ransa sai da ya kammala shirya tsaf cikin kayan da za su yi aikin ya gabatar da sallah raka'a biyu sannan ya fito ya ƙarasa kimtsawa kasa shiga ya ɗakin da Nu'aiman take domin fiddo ta zuwa ɗakin tiyatar sai su Dr. Safiya ne suka fiddo ta yana tsaye a bakin kofar cike da rauni ya bi ta da kallo sambal akan garin da aka turo ta kamar gawa dan sun mata wata allura ne tun awa biyu da suka wuce wannan allura kuwa ita ce da yawa masu irin matsalarta daga an musu ita suka tafi wannan doguwar suma kenan har abada ko an kammala aikin ba sa farfadowa wasu kuma koda sun farfado suka manta komai su manta rayuwarsu ta baya sai an sake koya musu komai kamar jinjiraye wasu kuma akan dace su tashi cikin rahamar ubangiji wannan shine fatan su yohan akan nu'aima har aka shigar da ita hankalinsa ya yi nisan kiwo wajen tafiya a dogon tunani sai da dr liya mai kama hannunsa ne ya kawo nan nauyin numfashi limshe idanunsa ya buɗe a hankali akan ɗakin dole ne ya dawo da jarumtarsa jikinsa in har yana son samun nutsuwa akan aikin nan duda ba shi kaɗai ne zai gudanar ba ya cije leɓansa na ƙasa cike da ƙarfin hali da ƙarfafa mu kai ya nufi ɗakin zuciyarsa na wani irin bugu daidai da takunsa Allah ya ba da nasara ya ji an faɗa a bayansa jage tsaya tare da limshe idanunsa ya buɗe su kafin ya jiyo don ya san Richard ne kallonsa ya kusa na sakan biyar cike da rauni sai kuma ya tako inda yake zo ya rungume shi idanunsa cike da ƙwalla bayansa Richard shafa cike da kulawa za ka yi nasara X-Man please ka yarda da kanka dagowa Yohani suna kallon juna rije jinjina masa kai yana murmushi ka yarda da ni ina ji a raina matarka za ta tashi da yarda Allah ko don taimakon mutane da yawa da kai a rayuwarka a dalilin wannan aikin kai ma Allah zai baka farin ciki akan ka yau Yohana ya ji daɗin maganar Rich don haka ya sake rungume shi yana faɗin thank you Richard I'm proud of you sake shafa bayansa Richard shi ma yana murmushi don har cikin ransa yana ƙaunar Yohan ba kuma zai iya dogon fushi da shi ba ko me ya zama ko da kuwa criminal ne shi zai ci gaba da sansa kuma da taimakonsa ya san wane ne yohan tun ƙuruciya ya tabbatar kuma ba zai yi wani abu kansa tsaye ba sai da dalili shi yasa ya ga ya dace ya ajiye fushin da yake yi da shi ya ba shi ƙwarin gwiwa akan abin da ya kawo su har komai ya daidaita ya tabbatar zai masa bayanin dalilin komawarsa mai sallah wannan shine dalilin dawowarsa amma da har masauki ya canza tun a daren jiya I'm proud of you too. ya faɗa shi ma suna ma juna murmushi ko da yawa ne zo shiga ɗakin sai da ya addu'a sannan ya shiga duk doctors ɗin da za su gudanar da aikin sun hallara da alama shine kawai ma bai shigo ba hand glove ya cira ya saka a hannunsa sannan ya zari nurse mask ya saka duk abin da yake idanunsa na kan kyakkyawar fuska aima ne ta yi wani irin kyau fiye da wanda ya santa da shi fuskarta ta yi fayo dan bakin tsiwon na yana tsoke ƙoƙarin mai da ƙwallar da ta cika masa idanu yana murmushi tuno tsiwa-tsiwa da ta rinka yi masa tun daga haɗuwarsu har zuwa rayuwa aurensa ta 'yan kwanaki. Bai taɓa jin haushi don tana masa tsiwa ba. Asali ma wani lokacin yana ta ne don kawai ta yi masa. Saboda tsiwata da ke burge sa ko son ganin ta shiru-shiru baya yi. Ya karasa gaban gadon ya durkusa a saitin fuskarta. Hannunta ya kamo cikin nasa ya rike ɗayan kuma ya dora akan kan ta na dama. Ya kafe ta da kallo idanunsa na sake bayyana jan damuwa. Bai ce komai ba har tsawon minti biyu, kafin ya miƙe yana haɗiya zuciya da murmushin da bai san dalilinsa ba tunda suka fara aikin kuma sai jarumta ta baibaye yohan duk wani rauninsa da fargaba suka gudu ya mai da hankali sosai akan abin da suke yaƙini da fatan samun nasara ko sau ɗaya kuma bai yi saken addu'a ta kuɓuce masa daga zuciyarsa da harshensa ba ambatan Allah yake ta yi gwargwadon abin da Allah ya bashi ikon sani sun shafe tsawon awanni a cikin ɗakin Solomon da Richard na zaune a waje idanunsu na kan ƙwallon tarkin da ke a waje. fatansa kawai su gaja ya koma green sai dai tun suna sa ran hakan a kusa har suka fara sarewa don ba karamar dadewa su yohan suka yi ba su fito ba kamar yadda sir richard ke cike da fargaba a can austria a nan gida najeriya masu babu malam cike suke da fargaba sai dai sun miƙa lamuransa ga ubangiji akan ko da rasa nu'aima suka yi haka allah ya kaddara kuma sun tabbatar hakan shine mafi alkhairi a gare ta sai dai fatan allah ya ba su haƙurin hakan idan kuma Allah ya kaddara mata ci gaba da rayuwa a gaba suna fatan nasara akan wannan aiki Allah kuma ya hana samuwar losing din memory a gare ta daraja Alƙur'ani izifi 60 da ke haddace a cikin kanta da kirjinta duba yan awa guda babu malam kan kira wayar Yohana ya ji ko sun fito sai dai ba a dagawa hakan ke saka shi fahimtar ba su fito din ba kenan ko ya ce ya hakura ba zai sake kira ba har sai Yohan din ya kira shi sai ya kasa hakurin hakan bayan shudewar lokaci sai ya dauki wayar sai ya sake kira din don yana saka ran ganin kiran Yohan a kusa-kusa har lokaci mai tsawo ya shuɗe. Yana son shiga gida, amma ya kasa, don baya son ya shiga ya ga halin da umke ciki ita ma. Ya san suna son Nu'aima sosai, da wannan daman ma maƙiyansu ke yin amfani wajen azabtar da su, saboda sun gama fahimta ita ce tarkonsu. Sai dai hakan ba shi ke nufin ba za su iya haƙura ba idan Allah ya amshe ta. Don dama shi ne ya ba su, ba tare kuma da ya shawara da su ba. A tare Richard da Solomon suka miƙe tsaye ganin jar wutar ta mutu bulu ta kawo saka kafe ƙwayayen uku da ido cike da tashin hankali richard likita ne ya san me bulu ɗin wuta ke nufi saɓanin girin da suka yi fatan gani shi kansa solomon kasancewarsa tare da yohan a koda yaushe ya san ma'anar hakan cike da rauni suka kalli juna sai dai babu wanda ya iya furta komai a hankali kofar ta zuge wani irin mummuna faduwa gabatar da suke solomon da richard a lokaci ɗaya saboda ganin an fito yohan a ganin da aka shiga da nu'aima alamar dai su maye dabar richard ya koma ya zauna kansa na juya masa don fito da yohan a wannan hali shi ne amsa duka tambayoyinsa a kan nu'aima a hankali yohan ya rinka buɗe idanunsa da ke ganin wanda ke zaune gefensa dishi-dishi hannunsa ya ɗaga da kira ya kamo na richard wasu zafafan hawa yana silalo masa daga cikin idanu cikin rawan murya ce da gaske na rasa ta ko rich ƙasa ya da kansa shi ma hawa yana ciko masa idanu ya zari hannunsa daga cikin na yohan zai miƙe Saurin riko shi Yohana yana girgiza masa kai. Please Richard ka faɗa min gaskiya. Kai Richard ya girgiza masa. Ba su ce komai ba har yanzu Yohan. Tunda aka kawo kanin suka sake koma cikin ɗakin, har yanzu kuma ba su fito ba. Da sauri Yohan ya yunkura zai tashi, sai dai ya dafe kansa da hannu biyu saboda tsananin sara masa da yi. Saurin riko shi Richard yana faɗin please cool down. Ba zan iya ba Richard, kar ka damu da ni, ina buƙatar ganinta. duk yadda rice so yohana ya haƙura sam ya ƙi sa. dole ya taimaka masa suka fito daga ɗakin yana dafa da kansa sai dai dole a ƙofar ɗakin suka tsaya don doka ce ba zai nokin ba ba kuma zai shigar masa kai tsaye ba ya dai danna wani ɗan abu da ke jikin kwamfutar da ke makale a bangon ɗakin bayan kamar mintuna biyar ƙofar ta zuge ya shiga da kyar ya ringa iya ɗaga ƙafarsa ya shiga saboda tsabar fargaba a tare da doktor ɗin suka juyo suna sa. Bazukokinsa ya dinga bi da kallo, ƙirjinsa na buga da sauri-sauri. Ya ma gama yadda ya rasa ta kawai. Da haka ya juya zai sake fita, hawa yana gangaro masa masu zafi a fuskarsa. Ina so in ja hankalin masu karatu a nan. Wallahi kasancewar Nu'aima a matsayin jaruman littafin ɓoye ba shi ke tabbatar da ba za ta iya rasa ranta ba. Da haka kar masadu da akan wai dole labarin ba zai tafi yadda ake bukata ba sai tana raye. Wannan gurɓataccen tunani ne. Mutane nawa ne masu muhimmanci a rayuwarmu suke fita, kuma mu ga mu labarin mu bai daina tafiya ba bisa mu Rayuwar Nu'aima ba ita ce tabbacin fido da ainihin sakon da saran ɓoye ke son isarwa ba. Don haka please kar ku sare, kar kuma ku sare. dan saran ɓoye ya zo muku ne da sabon salo da gasken gaske. Don haka mu daure wajen amsa salon da ya zo mana da shi don Allah. Wannan sako ne daga marubuciya. Ba ni abokiyar hira ce na faɗa ba. To wai me ke faruwa a ɗakin tiyata ne? Maɗu da ku a kashi na gaba.